ga masu neman ƙarin bayani akan abin da muke za su tuntube mu kamar yadda muka saba muke faɗa kiraye-kiraye yawa gaskiya ɗaya take kuma daga ƙinta sai bata duk mutumin da ya alakantu da gaskiya zai ji daɗi a rayuwarsa hatta shige da ficensa zai ji daɗi al'umma kuma za su ji daɗin shi zai zamanto wani abu ne wata fitila ce a cikin al'umma take haskakawa wallahi ba abin da ya fi gaskiya saboda haka nake roƙonku kowa ya rike gaskiya ki rike gaskiya kai ma ka rike gaskiya ita gaskiya tun a duniya za ka garibarta ba ma sai ka mutu ba algus da ha'inci ba abin da yake sawa sai na ƙasu sai baya sai da kaga mutu yana gaba wallahi sai dai ga mutum kullum gaba gaba yake amma kai idan kana na kasu kana algus kana kana kana kana menene duk wani abu da zai zama to ba na gaskiya ba in ka ce zaka sa a gaban ka wallahi sai dai kai ko da kaga ka ci gaba ci gaba mai hakari jiya zaka yi Allah ne dan baka dan wani lokaci ka dan yi wallahi za amma ko ka dawo kasa amma banda mai gaskiya mutane suna ta complain idan mun ce su su haɗa kaza da kaza za su ce to ai ina za a samu mai kyan? ina za a samu mai zuma musamman zuma to mun samu ba mu da kokonto a ciki duk inda kake kuma a najeriya za mu iya tura maka kunganta in dai zuma ce ingantacciya to ka tuntube mu sai dai wanda suke waje ba za su iya samu ba saboda kun san kayan ruwa yadda yake musamman za a hau jirgi amma afirka nan inda ya zuma ingantacciya kake nema to ku kira mu a sai kun kira za ku ci kudin eh sai kun kira to allah shi datar da mu Allah kuma ya warkar da mu cututtukan mu ya nuna mana gaskiya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ba mu ikon guje mata kada manta da subscribe da sharing da comment muna muku fata alkhairi ma